ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe ni duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe ni ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe ni ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe ni Allahu akbar Sheikh Jafar Mahmud Adam kenan ubangiji ta'ala ya gafarta masa dan uwa mai sauraro mun tanadi wannan kasan ne albarka mai suna ban kwana da gwani sakamakon lakcocin malam na ƙarshen rayuwarsa a maiduguri da bauchi da kuma laktarsa ta ƙarshen ƙarshe ta nan kano wanda ya akan zaɓe da shugabanci a musulunci muka tattara waɗannan jawabai da baki ɗaya guda ukun da kuma cd insha Allah ban kwana da shek malam jafar mahmud adam da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku yi mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na ba daidai ba ina fatan ya yafe ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi hatta kan dama dan sun rubuto wai gaske ne cewa da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina wai suna adawa da kai ko suna faɗa da kai ko suna yi maka raddi ko wani abu makamantan haka ko ba ga maciji tsakaninka da su dan an ta wannan tambayar sai ce ƙarya ne ba gaskiya bane ko alama ba gaskiya bane babu wannan abin da kuke tsammani abin da nake nufi da babu wannan abin in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da ubangiji Allah ya sa muka fara daura a nan maiduguri suka tafi madina to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta ɗari bisa ɗari da mutum takwas zuwa tara ina ba an bayyana to kaga zargin su akan cewa ba mutanen kirki bane wannan ba daidai bane ba daga cikin su akwai wanda suke ziyarta ta har Kano daga cikin su akwai wanda tun da zuwan gurin kusan kullum muna tare da su daga cikin su akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin daga cikin su akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta rediyo ko talabijin wani lokacin ma su ji wani abu su nemi ƙarin bayani ko kuma su kansu su ƙara bani wani haske ko kuma su ce ga wani abu da na faɗa da suke ganin ba haka bane da a ce za a ce kaza da a ce za a ce kaza sun san ne na san nan saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jikin ta tsakanin jama'a bai kamata ina ba ta an fahimta to wannan baya hana a samu wani ɗaya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko wata manufa wannan ko baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane ina ba ta an fahimta kowane mutum ka ma'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na takawa da tsoron Allah kowane mutum ka ma'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa wanda yake da takawa da gwargwadon tsoron Allah nafi da kyakkyawan niyya da ikhlasi da san musulunci ya ci gaba ba wai sai ta sunan shi ba ba wai sai ta sunan kowa ba shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba an zo kungiyarsa ba zo kungiyarsa ba an zo karkashinsa ba zo karkashinsa ba an zo cibiyarsa ba zo cibiyarsa ba kaga wannan shine mutum na gari abokin tafiya wanda ko yake ganin babu yanda za a yi musulunci sai an makale da sunansa to kaga annan ya nuna dukkan musulunci da sahabbai suka yi a baya kuskure suka yi tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira da haka gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni ko ya ko ya zage ni ko ya min raddi yace zai shagala da shi ko sai fada da shi ko sai rigima da shi dukkan wanda ya raddi sai daga cikin biyu ne ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin rabbinsa to kuma nan dan za zaka shagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka sai daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskurenka ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zunubanka kenan da haka dan me zaka damu kuma kar ka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarta dan fasaharta dan hidima da aiki da kewa musulunci dukkan mutane su goyi bayan sa ba a taɓa ba a da a tarihi ko ba za a taɓa ba daga nan har ƙasa ta nade manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun yi adawa da shi a Makka yan garin su da suke kiransu da suna al-amin karfe suna sau ko zai su daga garin su lokacin da ya je wajen warqata bin nawfal ta bin nawfal ke cewa ya min fiha jaza'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai ina ma zai zanto ina cikin samartaka ta da jin karfin jikina lokacin da mutanenka za su kore ka daga garinka manzo Allah sai ki mamaki awa mukhrijiyahum yanzu za su kore ni daga garin na. warka ta bin nawfal sai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai ya adawa da wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kowanne annabi an sa masa dan adawa sai kai dan kana wa'azi dan kana tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu za a samu kadan adawa ba wannan shi ne gishirin rayuwa ka samu ne adawa da kai in ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi gishirin rayuwa ya adawa da kai wani ya hasadar ka wani ya zage ka ya rage maka zunubi wani ya maka hasada ya kara ɗaukaka ka wai imamu suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al-itiqan fi ulumul qur'an a can karshe sai ya masa wata wani tazyil da waɗansu abiyar wa idza arada Allah nasra fadilatin tuliyat أتاح لها لسان حسود لولا استعال النار فيما جاورت ما كان يعرف في بعرف العود yake cewa idan Allah ya yi nufin ɗaukaka wata falala da take koye ba a santa ba in yana son ya yaɗa ta sai ya yaɗa ta ne akan harta mahasada laula isti'alun nar fi ma ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita ma kana yu'rafu tibu arfil udi da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ji zafin sai ya bada me ina fatan ku bayyana to haka rayuwa take dole sai an tafi da wannan babu yanda za a aikace kowa ya soka babu yanda za a aikace kuma wato ainihin kowa ya tarda abin da ka faɗa kuma abin da nake kira ga yan uwa na ɗalibai ne shi ne gishirin rayuwa ka samu ne a dawa da ke in ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi gishirin rayuwa ya adawa da kai wani ya hasadar ka wani ya zage ka rage maka zunubi wani ya maka hasada ya kara daukaka ka wai imam suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al-itqan fi ulumul qur'an a can kace sai ya masa wata wani tazyini da wadansu abiyat wa idza arada Allah nasra fadilatun tuwiyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tubu arsil udi yake cewa idan Allah ya yayi nufin daukaka wata falala da take koye ba a san ta ba in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harkar mahasada yake laula isti'alun nar fi ma jawarat ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita ma kana yu'rafu tubu arsil udi da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ji zafin sai ya bada me ina fatan kun bayyana to haka rayuwa take dole sai an tafi da wannan babu yanda za a yi tafi kowa ya soka babu yanda za a yi tafi kuma wato ainihin kowa ya tarda abin da ka faɗa kuma abin da nake kira da yan uwa na ɗaliban ilimi ilimi ko ne yana da faɗin gaske bahrul la sahila lahu duk yadda mutum ya kai ba zai je makwararsa ba da haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi na ne yanzu ma nake neman ilimi duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na sai wannan mai dubur tafsiri na yi kwana arba'in da wani abu bana nan kuma neman ilimi na wajen Najeriya kuma zan koma nan gaba har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne da haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa kar mutum ya dauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makura ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura dole yana buƙatar bincike mutum ya ƙara himma da kwazo cikin harkar neman ilimi da haka wannan shine shawara da nake bamu kuma kar ku taba dauka cewa shaidar kan mu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya irin shaida ta cewa kan mutane sun haɗu to ya tabbatar ya yi kuskure khiratu khalqillahi a bankata bayan annabawa su ne sabon manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud yace ubangiji ta'ala ya leka zukatan mutane a ƙarshen zamani sai ga zuciyar da tafi kowace tsafta da haske ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi dan ya zanto shine khatamin nabiyina shine kuma imamul mursalin dinsa sai ubangiji ya sake leka zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa da haka sai ya zaɓe su ya kawo su suka yi zamani tare da annabi din suka zanto waziransa suka aura masa ya aura musu suka yi makwabtaka da shi ya makwabtaka da su suka zanto su suke tare da shi a yakin badar da uhud da sauransu tare da haka duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki to za ka samu guda goma da suke yi dukkan wanda yake ta'amuli da littattafai na fiqh na shari'a ya san akwai wannan kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma' sai ka samu mas'aloli guda goma min masailul khilaf sai an saba so goma kafin a haɗu so ɗaya to amma bambanci tsakanin sabanin su da namu tunda su akwai kyakkyawan niyya ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane ina sabawa wani dan ba dan mu bane a'a dan shi ne ijtihadi na kai sai in saba masa kuma da na saba masa ba na adawa da shi ko in ce dole sai ya dawo ya bina ko ni sai na bina zan faɗi nawan in baje kolin dalilai shi ma ya faɗi naki ya baje kolin dalilai shi nan mutane kuma su yi hukunci waye fa ba da dalili mai kwari su ɗauka haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali haka ake tsakanin Abdullah da Musa da sauran sahabbai Usman bin Affan ya zo aikin Nabi yana yin raka'a hurhudu an tambaye Abdullah dan Mas'ud yake raka'a biyu ake dai ita manzon Allah yayi amma lokacin da Usman dan Affan ya wuce zai limanci Abdullahi dan Mas'ud ya bin shi kuma aka raka hudu tare da shi masu tsaye ne suka je suka ce ba sai kake ba da fita raka bibi ake aikin hajji ba ya kuma yin raka hudu ya wuce ka je ka bi sallah yake ta eh har kwanan goyi ka tawata raka biyu ake amma na bi shi sallah tunda shine azrul mu'minin li'an al-khilafa sharr sabani sharr yace amma har goyi ka tawata raka biyu ce ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawa ka ba haka dan ka saba maka zama abokin adawa ta ba imamu shafi'i suka yi mukabala shi da wani tun bayan isha'i har ya zuwa subahi sai da aka yi kiran asalatu kan matsala daya bayan kowa yana kare tashi ya kawo dalilan kare tashi da aka tashi wani abin mamaki shine shi ɗayan yana cewa tashi kafi ne gaskiya da na ji dalilan ka na gane kafi ne gaskiya tashi yana cewa wallahi ni ko yanzu da na ji naka sai na ji kai ne kafi ne gaskiya saboda domin don Allah yake dan ikhlasi yake to wannan tsari shi ya kamata ɗaliban ilimi su dan haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukar shi a matsayin abokin adawata ko akwai wani wanda nake daukar shi a matsayin abokin gabata dukkan masu wa'azi na sunna ina daukar su a matsayin yan uwana ne illa iyaka abinda kawai nake so yan uwa su fahimta cewa muna da yan uwantaka ba shi ke nuna ba za mu yi sabani ba kuma cewa mun yi sabani ba shi ke nuna mu yi adawa ko mu yi fada ko mu yi rigima ba ina fata an fahimta sai da na Abubakar da Usman da Ali sun yi sabani kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba wannan ne kowa ya kira zuwa ga Allah babbar manufa dai ne kasance kana yi dan Allah kana so ka raya sunnar manzon Allah qul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahdathu fata na ubangiji ta ala ya dukan mu gaba daya yayi mana gafara ya yafe mana kurakuran mu ya fitar da hasada da ganin tashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatan mu mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku mu duka cutuka ne da suka shafe mu ubangiji ta ala ya ba mu ikon kubuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu mu zanto babbar manufar mu shine yaya addini ne gaba babbar manufar mu yaya za a yi barnatin ta mai ta tarihin ta na shekaru aru aru da ta rike na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60 ta zanto haske ta zanto garin qur'ani da ake zuwa daga ko ina a duniya da a karanci qur'ani yaya za a yi ta hada ta zama garin qur'ani garin sunnar manzon Allah wannan shi da babban fatan mu wannan ko babu yadda za a yi iya nasara akai sai mun yaki hasada wa juna sai mun yaki kabilanci sai mun yaki dukkan wani abin da zai kawo wargajewar al'umma mun dauka cewa addinin a gaban mu shi kadai muka sa idan muka yi haka Allah zai sanya albarka cikin da'awar nan wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba ubangiji ta Allah sai tun da mu gefe guda sai kawo wadansu kuma sai a gaban idan ko ai da babu bane ba waɗansu ne suke yi an ɗauka cewa ma ba za a iya saba musu ba an ɗauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko sure hula suka dafa kan. ko ba sai wannan ya zo ya wuce da da awa ba sai Allah ya kawo matasa zarata to haka idan ne yanzu suke ganin sun kai wani matsayi muke ganin mun kai wani matsayi sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai da hakikalin sunna muka shiga san rai da biyan bukatun zuciya to fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun 'alal mu'minin a'izzatun 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يت... ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ina mana fatan alheri gaba ɗaya ina fatan ku mu afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na ba daidai ba ina fatan ya kai ni dai wanda mun ba daidai ba kowane ne na ya kai masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu yi wa juna addu'o'i na fatan alkhairi yana daga cikin abin da zamu rubuta tafsirin mu da shi akwai wata ruwa bayar Allah wadda a bara ko rawar wacan ta sami ni a nan gurin a Maiduguri mijinta ya gudu ya barka an rasa ko ina yake yake shi dan barna ne ta zauna an yi ta neman sa a Maiduguri ba a ganshi ba ba a ji labarin family din su ba kuma ita musulunta ta yi ta duk ta gaba daya suna jihar Plateau kuma duk kristan amma ta rike musulunci da karfi a wannan lokaci tana da yarinya guda ɗaya a hannunta sannan kuma da ciki na wani ɗan wanda wancan mijin ya gudu bar bari to a lokacin nan mai da ita cewa tunda ta fi kusa da can ne waya da yan uwa da ke zo cewa da Allah abin ta idan an san abin da ta faɗa gaskiya ne da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu suke ikon Allah suka rike ta har ta haihu har ma yaron ya wayo ko ba tare da an dace da inda miji yake ba sannan kuma sai ta sake zuwa nan da ta zo nan gurin ba muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci kuma dai sauran mata suka tallafa mata to a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta da haka mu daura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a rike tafsirin nan da haka fatan mu cewa ubangiji ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure da haka ni yanzu ne ne alwalinta shi kuma malam ahmad shi ne alwalin angon malam ahmad abdul qadir ga tana malam bashi waje mu ne mazo kusa ni ni Ja'far Mahmud Adam wanda nake wakilcin auren Aisha na aurar da ita da Malam Usman Malam Abdurrahman Malam Abdurrahman na aurar da ita ga Malam Abdurrahman bisa ga sadaki naira dubu goma ya yi mata ni Ahmad Abdul da nake wakilcin Malam Abdurrahman na karba masa a bisa ga wannan sadaki ku kwarai to alhamdulillah jama'a kun sai da jama'a kun sai da اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين يا الله ka sanya albarka a cikin aurensu su ya Allah ka ba su zaman lafiya ya Allah ka ba su zurriya ta gari ya ubangiji ka tashe su kan imani ya Allah ka wanda suke son su yi ba su da halin Allah suke da suke son Allah ba su ikon karawa ya ubangiji wanda suke son aure cikin mataye Allah ka hada su da mazaje na gari masu son aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara waɗannan kasuwa da suke bukatan cin nasara cikin kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitab كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألهتنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجي كسني البركة تكون إلى ممو يا أبنجي كسني البركة أكاسوانتم يا أبنجي كسني البركة أيكم يا أبنجي كسني البركة أسناؤهم يا أبنجي كسني البركة أجللكم يا kasar mu ka ba mu zaman lafiya ka fitar da ka kare mu daga fitintunin zamani mu da ƴaƴan mu ka kare mu daga fitintunin zamani dukkan wanda yake taimaka musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da kwarewarsa ko da aikin jaridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zurriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin yayansa wanda zai aiki sama da nasi ya ubangiji ka sa a cikin yayansa a samu wanda zai aiki sama da nasi duk wanda suke taimaka a addinin musulunci Allah taimaka musu waɗanda suke faɗa da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu fahimta bane Allah kare musulmai daga sharri ni جعفر محمود آدم وإذا الإسلام المسلمين وإذا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأن يحفظك الدين يا رب العالمين يا الله كفني البركة أتكين أولانسو يا الله كباس زمن الله فيها يا الله كباس ذرية تجلي يا أبنجدي كتاكيس كان إيماني يا الله كباس ذرية تجلي كتاكيس كان إيماني يا أبنجدي وانت سكي سنسي أولي باس الحالي الله باس وانت سكي جتي سكي سنقالي الله باس إيقان قارا يا أبنجدي وانت سكي سنقالي cikin mataye Allah ka hada su da mazaje na gari masu san aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure idan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara waɗannan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألهتنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجي كسني البركة في علمهم يا أبنجي كسني البركة على كاسوانتم يا أبنجي كسني البركة على أيكم يا أبنجي كسني البركة على سناوئهم يا أبنجي كسني البركة على جلوكم da kasar زمن ka lafiya ka fitar da ka tare mu daga fitintunin zamani mu da ƴaƴan mu ka tare mu daga fitintunin zamani dukkan wanda yake taimakawa musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da kwarewarsa ko da aikin jaridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zuriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin yayansa wanda zai aiki sama da nasi ya ubangiji ka sa a cikin yayansa a samu wanda zai aiki sama da nasi duk wanda suke taimaka a addinin musulunci Allah taimaka musu waɗanda suke faɗa da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu المسلم ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا الله كفني البركه na gari marasa aure su aure idan makaranta da suke neman makaranta ko sun jarama Allah ka ba su nasara wadannan kasuwa da suke bukatar sun nasara tun kasuwancin su Allah taimake su in mai neman bukata ta da huru Allah taimaka masa zaben 2007 wanda ana washe gari za a gabatar da zaben malam kuma ya gabatar da nasiha akan zababbin shugabanni waɗanda su jagoranci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ta lokaci ba malam mana da shugaba na gari mai alkhairi mai nagarta wanda zai taimaka wa al'umma wajen samun zaman lafiya da tsaro addini ya ɗaukaka a zamaninsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matashi ya ta gaba. Yanzu gashi mun ji matsayin zaɓe a musulunci. haƙin da ke kan wanda zai yi zaɓe siffofin wanda za a zaɓa sannan haƙƙin da ke kan wanda aka zaɓa aka magallahu in ka kula za ka ga duk wannan abin da aka ambata ba lalle ba ne ba a same shi ba a irin wannan zamanin namu kuma ana iya samu ba malami za ka ce ma'ana Sheikh Ja'far Mahmud Adam <laughs> amma mun ci goma na baka الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله hakikanin gaskiya bayan jawaban da muka ji daga wajen malamai da suka gabata tun daga kan malam nazifi da dr muhammad sani da malam amir ibrahim daurawa ban tsammanin akwai wani gibi da suka bari wanda yake bukatar a cike shi sun baiwa wannan mawdu'i hakkinsa tunda ba mawdu'i ne na wa'azi ba mawdu'i ne na tunatarwa dangane da waɗansu bangarori a daidai lokacin da muke dab da jajiberin zabe da haka abin da zan faɗa zai zama a takaice dan kar faɗe shi da yawa ya zama maimai kan abin da suka faɗa domin ba su kyale kowace gaba ba shi shugaba wanda yake amsa sunan shugaba akwai haƙoƙi da suka rataya a kansa wanda zai kare wa mutanen da yake wa shugabanci waɗannan mutane da yake wa shugabanci su duka da waɗanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba domin da aka ce ga gwamnan jihar katsina sai aka samu kashi hamsin da ɗaya na jama'ar jihar katsina sun zaɓe shi arba'in da tara ba su zaɓe shi ba lokacin da ya hau karagar mulki zai kare haƙƙin duka su duka ne ɗari bisa ɗari ɗinsu ba na hamsin da ɗayan da suka zaɓe shi ba idan aka ce ga gwamna a kano kashi hamsin da biyu sun zaɓe shi zai kare haƙƙin dukkan jama'ar Kano ne hatta na arba'in da takwas ɗin da su zaɓe shi wannan wajibi ne shugaba ya lura da wannan to muhimman abin da shugaba zai karewa al'umma na haƙoƙi a matsayin shi na musulmi farko dai dole kula da addinin al'ummar da yake wa mulki tataccen addinin su wanda babu garwaye a ciki ya tsire musu shi saukakken addinin da ba a sirka shi da son zuciya ba yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madararsa babu garwaye wajibi ne ya tsire wa mutane wannan kuma lokacin da zai karewa mutane addinin ba shawarwarinsu zai bu ba Abin da suka zaba a matsayin addini ya kare musu zai tuntubi ayoyin alkur'ani shin menene addini ya tuntubi ingantattun hadisai menene addinin wannan abin da ya tabbata ta hanyar qur'ani da hadisi shi zai karewa al'ummar dan shine asalin addini dan ya kare addini wajibi ne ya bude kofofi na kira zuwa ga addinin ga malaman da suka karanci addinin dan ya kare addinin wajibi ne ya rufe dukkan wata kofa da za ta yada wata aƙida da ta cikaro da koyarwar addinin dan duk wannan yana cikin ba da kariya ga addinin wajibi ne ya kasance tsarin karantarwa a makarantun da ke karkashin jiharsa in gwamnan jiha ne ko karamar sa in chairman ne ya kasance tsarin karantarwar an shigar da addinin kuma gyararren addinin wanda dai babu garwaye a cikinsa wajibi ne shirye-shirye na kafofin yada labarai rediyo da talabijin abinda duk za a yada ya zanto bai ta karo ba da koyarwar addini wannan shi ne wajibin farko haƙƙi na farko da talakawa suke da shi a kan shugaba ya tsare musu addininsu sannan wajibi ne ya tsare musu rayuwarsu ta yadda za su iya barci har da munshari a gidajensu ta hanyar samar da tsari na tsaro mai inganci ta hanyar kame hannun duk waɗanda aka san kai kawo ɗansu a cikin jama'a zai zama barazana ga rayuwar jama'a ta hanyar zartar da doka da oda kan dukkan mutumin da yake wa doka ɗin karen tsaye duk wanda ya firgitar da wani ya hana shi barci a kowane dalili ko dalilin karɓar dukiyarsa ko dalilin musu da ɗan ɗankiya da jayayya ko dalilin kabilanci ko wani dalili na daban to ya kasance wannan shugaba ya hukunta wannan da ya hana wani barci ko su wani barci wajibi ne shugaba ya tsarewa mutane hankulansu ya yaƙi dukkan wani yunkuri na yaɗa kayan maye a tsakankanin jama'a dukkan abin da idan an sha za a bugu zai kawar da hankali zai sa zukata su rinka ba da saƙo ba daidai ba ga masu su to wajibi ne shugaba ya yaƙi wannan abu ya yaƙi masu fatosinsa ya hana su sakat kada ya saka musu mara da yadda za su fi fara. don hankali ɗaya ne daga cikin abin da yake mai kima a ma'auni da mizani na shari'ar musulunci wajibi ne shugaba ya karewa mutane hankulansu sannan wajibi ne shugaba ya karewa mutane dukiyoyinsu ya tsare musu dukiya ya bude hanyoyin samar da dukiya ya toshe dukkan wata kafa ta almubazzaranci da dukiya da barnata dukiya dukiyar talakawan da ke hannun shi ya alkinta ta ya gudanar da ita ta hanyar da ta dace Kada ya kashe komai sai bisa ga haƙƙi domin duk abin da ya kashe ko ya rinsa ido wani ya kashe sai Allah ya tambaye ta akai ranar tashin kiyama duk abin da ya salwantar ko ya baiwa wani dama ya salwantar a gobe kiyama sai ya ba da ansa a gaban Allah za a auna a gane ya haɓaka dukiyarsu idan a kwatanta yadda kasuwanci yake kafin zuwansa da halin da kasuwanci yake ciki bayan zuwansa masana'antun da ake da su a jiharsa kafin zuwansa da kuma waɗanda ake da su bayan zuwansa ƙaruwa suka yi ko raguwa suka yi adadin masu aikin yi kafin zuwansa da adadin marasa aiki bayan zuwansa ƙaruwa abin yi ko kuma yayayi adadin kwararrun mutane masu sana'o'i daban-daban yadda ake da su kafin zuwansa da halin da ake ciki bayan zuwansa shi da kansa zai auna wannan ya yi wa kansa hisabi tun kafin ranar da za a yi masa hisabi shi da kansa zai nemi shawarar mutanen kirki kwararru a fannonin rayuwa daban-daban waɗanda za su gaya masa gaskiya ba waɗanda za su yi masa fadanci da tumatanci ba waɗanda suke son su tsira su da shi a gaban Allah ba waɗanda suke so su yaudare shi ba su fake shi yadda dan dambe ke fakar abokin dambansa ya nauce shi ya kwantar da shi ba haka suke masa ba sukan faɗa masa gaskiya ko da ita yake so ya ji ko ba ita yake so ya ji ba wajibi ne shugaba ya tsare mutuncin mutane dukan waɗannan haƙoƙi ne na talakawa ko sun nema ko ba su nema ba Allah ya tabbatar musu da su a shari'ance shi kuma wajibi ne ya tabbatar musu da waɗannan haƙoƙi sannan su talakawa akwai haƙƙi da shugaba ke da shi a kansu wajibi ne su yi mashi da'a da biyayya cikin duk abin da ya kawo na tsari ko doka wanda bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba amma idan ya kawo wani tsari ko wata doka da yake saba wa Allah ne miraran saba wa manzon Allah ne a zahiri to wannan babu wata da'a da za a yi masa don manzon Allah ce la fa'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla ba a yin da'a da dukkan mutumin da bai yi wa Allah da manzansa ba da'a sannan wajibi ne talakawa su zanto masu ikhlasi ga shugabansu abinda ake nufi da ikhlasi mu'amalan ta da tsarkin zuciya ba tare da mugunyin zuciya ko mummunan tunani ba abinda ya dace da daidai su yi masa addu'a ta gari Allah ya taimake shi a kai su karfafe shi ya samu nasarar yi kuma ya kara wannan daidai din in ya manta da alheri su sanatar da shi in ya tana zai aiwatar su ta yaki har ya kai da cin nasara idan kuma ya yi kuskure a isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace ba tare da la'anta ko tsine masa albarka ba wannan da haƙƙi ne da shi shugaba yake da shi akan talakawansa waɗannan al'amura dukkaninsu suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan an fi su za a sami ingantacciyar rayuwa a tsakankanin jama'a da haka yayan wa musulmi abinda zan faɗa a nasiha ta ta karshe shi ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu duka mu da za mu yi zaɓe da kuma su waɗanda za a zaɓa asalin zaɓen nan malamai sun yi mana bayaninsa dukkan mutumin da zaka zaɓa to ya zanto ka zaɓe shi ne ba dan maslahar ka ba kai kaɗai sai dan maslahar al'umma gaba ɗaya akwai mutanen da suke fama da kuncin tunani waɗanda su abinda suke gani me suka samu a karkashin dan takara domin su ce a zaɓe shi me suka rasa domin su ce kar a zaɓe shi inda dan takara zai zo ya bani miliyan goma ni kaɗai a matsayina na Jafar amma ya ha'inci jama'ar da yake wa mulki ta hanyar sauran bukatunsu wanda kuma a treasury na gwamnati akwai kuɗaɗen da za a yi wannan bukatun amma ya ki ni kuma in kalli miliyan goma nan in ce ku zaɓe shi to na ta amanar kai na kuma na ta amanar ku talakawa bayan Allah shi kuma shugaban na aiki inda shugaba zai hana ni ko kwabo amma ya zanto kuɗaɗen da ya karɓo daga gwamnatin tarayya ya aiwatar da su ta hanyar da ta dace to wajibi na ne in kiraye ku cewa ku zaɓe shi ba a ɗaukar ma'auni na cewa ni me na samu ko me na rasa masu irin wannan su ne waɗanda suka jahilci addini suka jahilci rayuwa domin wannan shine abin da ya kai Najeriya cikin halin kaka da kai ganin in amfana ne kadai ko mu waɗansu yan tsirari da za a buɗe mana wata kofa mu samu kuɗi shi kenan sai mai shiru mun san abin da shugaba yake ha'inci ne amma sai mu ɗaure masa jiki asali ma mu rinka kururu ta jama'a cewa dole su goyi bayansa. ba dan komai ba sai dan abin da muka samu samanin baksin da rahimu ma'duda wani da abin da bai taka kana ba ballan sana ya karya to wannan kuntataccen tunani ne kuma rashin hangen nesa ne rashin sani ya kamata kullum za ka kalle mu mu duka bai muka samu ba wai ni kadai mai na samu ba ko mu ɗan tsirari da muka samu kuma kai kullun shugaba ka kalli mutumin da yake kushe ka kamar yadda malami na zai faɗa abin da ya faɗa ƙarya yake ko gaskiya ne in ƙarya yake yi ba faduwa kai ba ci gaba kai in gaskiya yake yi a kuma ba faduwa kai ba ci gaba kai domin in ƙarya yake maka ka kage ma zai kankare maka ka. a sakamakon ya zarge ka kan ƙarya idan ko gaskiya yake yi to ya maka gata sai ka duba wannan abin ka ga ya za ka yi ka gyara wanda galibi yan siyasar mu ba sa kan haka sannan kuma matasa su lura da yadda ake amfani da su kuma yadda za a ci gaba da amfani da su da dazu nan na shigo Kano dan na shigo na ana sallar magriba waɗanda suka zo campaign aka yi yawo da su cikin gari suna komawa kaga yara akan akori kura sama da mutum hamsin da garin su kai ka san ba su yi azhar ba kula asar kuma galibin su an ba su kayan maye sun sha sun bugu mota tana layi suna ihu suna rike da hoton wani sai wani sai wani sai wani su waɗanda suke ba da kuɗi a hakan a ciki babu 'ya'yansu fa Ya'yansu suna manya manyan makarantu ko na cikin gida ko na kasashen waje babu kannan babu ƴaƴan yayyansu ko ƴaƴan kannan su wannan shi ne hakikanin cin amanar al'umma wannan shi ne hakikanin rashin mutunci ka haukata ƴaƴan talakawa bayan ka yunwatar da su bayan ka jahiltar da su ba ilimin addini babu na rayuwa su kashe awa goma sha biyu suna dakon hotunanka kan kana son ka tsaya zaɓe a wani mataki na zaɓe a kan abin da za a ba su wanda bai wuce naira ɗari uku ba ko ɗari uku da hamsin hakika wannan cin amanar al'umma ce saboda haka nan gurin ya kamata ya hasa duk wanda za mu zaɓa kar mu kalli me ya ba mu mu kalli dace duk wanda ya dace ya tantance shi za mu zaɓa ko ya ba mu kuɗi ko bai ba mu ba duk wanda bai tantanta ba ko ya ba mu fan taba taba mu kayar ne wannan shine gaskiyar labari amma in kuka tsaya da jahilci da kuntatacciyar kwakwalwa ni an bani kaza a'a ni na ci kaza na ci gajiyar kaza to wannan tunani ne na ci baya ba tunani ne na mutumin da ya san abin da yake ba abin haushi da a ta waɗansu daga cikin waɗanda suke magana da yawon addini akwai masu irin wannan kuntatattun tunani yakan auna me ya samu dan ya goyi bayan abu kaza ko mai rasa zai ki goyen bayan wannan abu a hakikanin gaskiya inda an neme ni shawara sun farko ni da ba sai nayi magana ba domin maganganun da malamai suka yi ya riga ya wadatar dan haka mintunan da aka ba mun sun riga sun mutu dole in taka burki a nan gurin ubangiji sai Allah ya mana gaman kasa wassalamu alaikum الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan ita ce nasihar malam ta ƙarshe da fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ji kansa ya kyautata bayansa to bayan jihar Kano kuma sai mu tafi Bauchi mu ji irin gudunmuwar da malam ya bar a Bauchi da kuma irin nasihu da malam ya gabatar a Bauchi ba ta lokaci ba malam bismillah ni ban dauka mun tunan da muka yi mun yi sai da na duba na ga konamar agogo tana halalata ya kamata sai mun tsaya tun minti goma baya to amma yanzu mun yi kamar awa ɗaya da minti arba'in to idan muka yi minti ashirin nan gaba mun yi awa biyu kenan wato ya zama an samu kasar biyu kenan sixty abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya sa mu tarayya cikin lada mu duka abinda muka kuskure Allah ya ce mana me nake so in faɗa jiya wanda zai ban faɗa ba sai yanzu yayan uwa musulmi yana daga cikin manufofi na shari'ar musulunci da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kare al'amura guda biyar abu na farko tsare addini din kanka abu na biyu tsare rai ita mummuni mummunin nan ko dan birni ko dan tsayo ko mace ko namiji dattijo mai shekaru ko dan tsaka tsakiya ko ma dan menene in dai mummuni ne kuma kifin ya to da ganganci tuffa ta kisa na ganganci da malamin ke bayarwa ka dauki abin da a al'adance ya iya yin kisa ka nufaci mutum da ke bisa da niyya ka aiwatar da wannan abu a tattare da shi har kuma ya mutu wannan shi ne kisa ko ka harfe shi ko ka tare shi ko ka soke shi ko ka je hausu daga kan dutse ko daga kan wata bishiya ko ka hanka ɗaki wani rami ko ka dini ya cikin ruwa ko ka sa mata wata guba da za ka yi fauzin ɗin shi ya ci ko ya har ya mutu duk wannan yana cikin siffofi na kisa da gangaji to menene sakamakon fa da za a huji hannam sakamakon mutum wuta jahannama khalidan fiha zai dawama kaga wannan wuta jahannama sakamako na farko kenan na biyu wa ghadiba Allah alaihi sannan ubangiji ta'ala ya yi fushi da shi wala anahu ya tsine miki albarka wa adda lahu azaban azima kuma wato ainihin ya yi masa tanadi na azaba mai girma to kan tanadin azaba mai girma dan dan Allah dan ababe guda uku wani ɗaya ne mutum zai iya jurewa babu ɗaya da mutum zai iya jurewa kaga wannan hanya ce ta muna mai kisa din da ganganci sannan kuma wani abu na biyu da aka nuna na kisa da shi wato ainihin shi ne nuna kashe rai da gangan baya cikin sufar mummuni don Allah ya ambaci suka guda uku wanda yake mummunai ba sa yin wannan ya gane wannan cikin sufar furqan lokacin da yake lissafa sufar mummunai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يجي سوني وقت باقي كلهم ونسى رجع الله. خليك اللي باقي كلهم. لأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. باقي كلهم لي وقت الله يحرم في كيف انت. سيدي بالسياق. لأنهم لا يظنون كوباك هذا الشيء مزنا. sai Allah ya ce wa man yafa'al zalika yalqa asama wanda duk ya aikata aka zai ci karo da azabar ubangiji yudha'af lahu al-azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhada za a nuna masa azaba ranar tashin kiyama zai dawoma a ciki yana kaskantacce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki kikkiawan aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin wannan Allah zai mutane mummunan aikin su zuwa ga kikkiawa to anan mun kaga ba ta farmu ne ba ce manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace za a zo da wanda aka kashe a ranar tashin kiyama yana rike da wuyan wanda ya rike sai kashe shi wa audaduhu tashkhu daman wannan jijiyoyin guda biyu da suke furzar da jini a wannan lokacin zai tashi suna furzar da jini yana rike da wanda ya kashe shi har yaje je da gaban Allah yace ya ubangiji sal hada lima qatalani tambayi wannan menai ya kake ne tambaye biya ubangiji menai ya kake ne da wani dalili dalilin kabilanci dalilin gari dalilin jam'iyyar siyasa dalilin fati dalilin zaɓe tambaye shi menai ya kake ne. wannan ba karamin abu bane ba yayan uwa menai ya kake ne wannan ba karamin abu bane ba manzo Allah ke cewa duniya da abin da ke cikin ta ta tarwatsi a neme ta a raka shi ya fi sauki a wurin Allah sama da tsarayyar ran mummuni guda daya ɗaya daga cikin sahabbai ya je ya yi tsawafi a cikin ɗakin Ka'aba ya kalli Ka'aba yake wa Ka'aba magana ai ya san Ka'aba bango ne ba ta ansa magana amma irin abin nan da ake cewa iyyaki ahli ma iyya jara ma'ana da ko nake ku fahimta yace ya ke Ka'aba na san ke ce mafi darajar wuri a wurin Allah ya kai ɗakin Ka'aba kai ne mafi darajar taki a wurin Allah amma wallahi ran mu ne sai ya fi ke ka a wurin Allah kun ga anan gurin babbar musibar da ta so mana a sakamakon zaɓe sai yadda wato ainihin jama'a kowa ya wasa wuka da makami sai ya yi rigima a dalilin siyasa wannan ba garmar musiba wacce ba wannan ita ce yi ne siyasa da muka taɓa samun kan ni na ɗauka cewa abin ya shafi Kano ne ko Maiduguri sai da na rubuta na karanta da labarai nuna na wanda suka tayar min da hankali wallahi na taba dauka abin da na dauka cewa bauchi yana wurin da ya fa ko ina siyasa mai tsafta amma abubuwan da suka rika faruwa a waɗannan yan kwanaki sai da galibin yara suka tarwace suka zama yan tsara suka wannan ba karamin mutum ga wuce ba wannan ba karamin bala'i bane ba bala'i ne ba kankani ba a nan gurin za a yi rashin rai a nan gurin za a yi rashin hankali domin babu yadda za a yi mutum ya yi ɗaukar makami ya je ya faru wani ko ya kashe wani ko ya soso wani sai bayan ya shafa ya ya gusar da hankalinsa sannan wajen raba wani jaransa a iya rasa dukiya waɗannan makasudi guda biyar na musulunci an rusa uku an kasa rai an rasa hankali sannan an rasa ne dukiya wanda dukkanin su kowanne ɗaya so ake a tsare shi a musulunci saboda haka wajibin mu ne wajibin ka ne wajibi na ne wajibin kowa da kowa ne me za ka ce wa Allah me zan ce wa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da karancin shekaru da karancin ilimi da karancin hangen nesa kuma na ba su wani abin da zai gurbatar da hankalinsu na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku tare wani danni da zai je faɗa Allah ranta su kiyama in da gaske ne in sa dana a cikin mana in sa kanina a cikin mana sannan wajen raba wani garin sa'a iya rasa dukiya waɗannan makasudi guda biyar na musulunci an rusa uku an kasa rai an rasa hankali sannan an rasa ne dukiya wanda dukkanin kowane daya so ake a tsare shi a musulunci saboda haka wajibin mu ne wajibin ka ne wajibi na ne wajibin kowa da kowa ne me za ka cewa Allah me zan cewa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da karancin shekaru da karancin ilimi da karancin hangen nesa kuma na ba su wani abin da zai gurɓatar da hankalinsu na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku sari wani danni da zai faɗa Allah ran tashi kiyama in da gaske ne in sa na a cikin mana in sa kanu na a cikin mana da zai faɗa Allah ran tashi kiyama in da gaske ne in sa na a cikin mana in sa kanu na a cikin mana wajibin kowa da kowa ne me za ka ce wa Allah me zan ce wa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da ƙarancin shekaru da karancin ilimi da karancin hangen nesa kuma na ba su wani abin da zai gurbatar da hankalinsu na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku tare wani dan ni da zai je faɗa Allah ranta ta kiyama inda da ne in sa dana a cikin mana in sa na a cikin mana waɗannan ababai ya ƴan uwa sun kai matuƙa wajen muni sun kai matuƙa wajen muni kuma wallahi ku abin da nake nufi da ku ina nufin ku masu saurare na ku masu sha'awar addini ku fara a wannan zamani da al'ummar manzon Allah zaɓaɓɓu na al'ummar manzon Allah musamman da ya kulla alaka tsakanin shi da masallaci ko zai je sallah ko zai je duwaji saboda haka ku ne za ku yi taron dangi wajen faɗakar da juna da dangi da ƴan uwa duk waɗannan yara da suka samu kansu a cikin wannan hali ƴan uwanmu ne kannanmu ne ƴaƴan yayyenmu ne ƴaƴan kannanmu ne makwabtanmu ne sannan mu ne muke yin hasara idan an yi wannan tare tare bauchi ba wani dan bendan da aka ce ba wani dan bino da aka ce dan bauchi ne zai kace dan bauchi musulmi ne zai kace musulmi wani abin takaici da na gani wata takarda da aka aika wani daga cikin fitattun mutane ina zuwa nan masallacin ba muna sallah da shi ana masa barazana shi da ƴaƴansa da zurriyarsa cewa a wannan zaben sai an gabayan masu wannan barazana ko musulmai ne abin ci ne wannan abin bakin ciki ne na jiya sama da sha biyun da wani barci ba saboda ka ya'yan uwa musulmi wajibi ne mu kalli waɗannan ababai waɗannan yara a ja hankalin ku a fadakar da su mulki a hannun ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kaddara wa zai ba ya riga ya kaddara shekarun da kowa zai akan mulki yunkurin in kwace a hannun wani ba zai ta nasara ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya kwace yunkuri in hana wani ba zan iya hana shi ba sai in Allah madaukakin sarki bai kaddara yi ba da haka wajibin mu shine mu kalla abin mu sashi a mizani na shari'a ka nema ba laifi bane ka nemi mulki ko ka nemi kuɗi ko ka nemi sarauta ko ka nema amma ka nema ta hanya mai tsafta ba ta hanya ta kasanta ba ba ta hanyar da zaka kesa ta cikin jinin yan uwanka musulmi ba a ce maka ga kujerar can amma sai ka mutu kogin jinin su wani da wani sannan ka kai ka ce ba komai ka bi wancan siyasa ta yan uwan annabi Yusuf ta ko ba da yake wannan zalihin bari in yi daga baya na yi istighfari da sai kake wa Allah in ka faɗa haka bari in sa a yi kisan bari in sa a yi ta'addancin bari in sa a kasa ayar daga baya na yi istighfari duk mutumin da ya wannan ka tsaye wa ubangiji wa yake baka tabbacin cewa idan kai haka zaka ci nasara wa yake baka tabbacin cewa in ka ci nasara an tabbatar lalle idan ranar ta zo za a rantsar da kai waye ya baka garanti din an rantsar da kai da safe ko ba za a dauki makaranta ka ba makaranta ka ba da latar duk waɗannan ababe ya kamata mu kalla ta me zane shari'a da aka yayin uwa a hakikanin gaskiya wannan babbar matsala ce na yi babban juma'a akan haka a Kano waɗansu na yi su a Maiduguri jin da Maiduguri ma na ga abin ma ya haƙƙi na ne a haƙƙi ne a na in faɗa muku wannan Haƙƙi ne a na in faɗa muku abinda na yi itikadin shi ne gaskiya amma ba ni da iko in tusa muku shi a cikin ya Allah ka kare malamanmu na Kano Allah ka kare Dr. Ahmad Bamba Allah ka kare Sheikh Abdul Wahab Allah ka kare Sheikh Aminu Din Allah ka kare Aminu Taurafi Amin محمود آدم الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم ارحم شيخنا جعفر محمود آدم اللهم ارحم شيخنا جعفر محمود آدم اللهم ارحم شيخنا جعفر محمود آمين اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا بعده واجعل الجنة متقلبه ومثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم اغفر له وارحمه إذ آواه التراب وفارقه الأرض الأهل والعشيرة والأحباب آمين اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم منزله آمين ووسع مدخله آمين وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب آمين اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم ثم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين لا تجعله حفرة من حفر النيران آمين اللهم اغفر له وارحمه إذ آواه التراب وفارقه الأهل والعشيرة والأحباب اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم منزله ووسع مدخله وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين واجعل الجنة متقلبه ومثواه آمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم اغفر له وارحمه إذ آواه التراب وفارقه الأهل والعشيرة والأحباب اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم منزله ووسع مدخله وباعد بينه وبين خطاياه كما كما باعدت بين المشرق والمغرب آمين اللهم نقه من خطاياه كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم إن كان شيخنا جعفر محسنا فزد في إحسانه آمين إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته آمين اللهم لا تحرمنا أجره آمين ولا تفتنا بعده آمين ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku yi mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ba sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi Allahumma ighfir lahu warhamhu idh awahu turab wa faraqahu al-ahl wal ashiratu wal ahbab Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim manzila wa wasi' mudkhala wa ba'id bainahu wa bain khatayahu kama ba'adta bain المشرق والمغرب آمين اللهم نقه من خطاياه كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا السلام آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم إن كان شيخنا جعفر محسنا فزد في إحسانه آمين إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته آمين اللهم لا تحرمنا أجره آمين ولا تفتنا بعده آمين ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به يا رب العالمين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب